Masu saurare barka da warhaka sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar muku da labarun sana Hausa tare da ni Arimi ga kanun labarun. Bikin cikon shekarar ranar agaji ga jama'a ta duniya a zauren na Fijiye a Yamai a wannan shekarar an sanya shi ne a ƙarƙashin taken tsere domin ɗan adam. Ƙarin bayani cikin labarun. kwamitin haɗin gwiwa na jihar tilaberi na kawo kwanciyar hankali tsaro da haɗin kan zamantakewa ya yi allah wadda a cikin wani taron manema labarai da ya gudanar a jiya kan harin da aka kai wa ƙauyen darai dai za ku ji ƙarin bayani a cikin labarin a ƙarshe kuma rahoton namu na musamman da zai taɓo tasirin canjin yanayi kan ƙaura ciki har da gina mafaka ga mutanen da suka rasa muhallansu tare da ben oduwa wakilin oem niger tsere domin ɗan adam taken da aka zaɓa ne a wannan shekarar don bikin ranar agaji ta duniya a yamai zauren fentinafijiye ta kasance wurin da za a yi bikin tunawa ga wannan ranar ga adamu amadu tijjani mai kula da sadarwa na kungiyar agaji croix rouge na kasar Nijar haɗin gwiwa tare da masu sa kai ga al'ummomi cikin gida na iya sauƙaƙe aikin ma'aikatan agaji a ƙasa a rahoton Hawa Usman. Euh, ya shafi ta hanyar euh, wannan maudu'i bayyana irin ayyukan da kungiyoyin agaji suke bayarwa a faɗin duniya, balle a fannin abin da ya shafi yanayi. Kungiyar bayar da agaji ta kurarush inda muka ɗara wasu kungiyoyin ba da agaji muna zuwa inda su ba sa iya zuwa tare da 'yan sa kai na karkara wanda su ne suke yin aikin agajin. Kungiyar kurarush ta ƙasar Nijar tana kawo tallafi domin rage wa jama'a raɗaɗi da matsalolin tashin hankali ya saka cikin damuwa lalle ne 'yan sa kai mutane ne kamar kowa amma duka da haka suna ba da kansu ko a cikin yanayi na rashin tsaro domin kai tallafi ga jama'a mu inda muka ɗara wasu duka lokacin da za mu fita bisa fage muna sanarwa hukumomi na bariki da na gargajiya da sojoji kasancewar mu a cikin yankin domin samun sauki a cikin ayyukan da muke gudanarwa. Donc cela nous A wani taron manema labarai da aka gudanar a jiya da marece a Yamai, kwamitin haɗin kai na Tilaberi na kawo kwanciyar hankali tsaro da haɗin kan zamantakewa ya yi tir da harin da aka kai wa ƙauyen darai dai da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 37 a ranar Litinin cash daga watan ogis da ta gabata wannan rashin tsaro yana kawo cikas ga ayyukan damuna a cikin garuruwan shahar tilabere in ji ɗaya daga cikin mamban wannan kwamitin musa a barshi lokacin da ya yi hira da michel deji lalle a harkar talabere yanzu ya yi kamari wannan tashi hankali yanzu duka wannan wuri babu noma da sun koma garuruwan da suka samu laya ya kamata ita population ta take kanta tun da population ko sun sun san mutane da yawa sun san inda suka boye su wadi ma ba ya zama lokaci duka a zakawa aya kashin mutane kamar a kashin dan wara ya talabiri wani abin nan gaskiya yanzu ya kai mata kwadda mata mun yi goletin mun wadanda gwamnati a lokacin matakai to waɗanda mutane gwamnati muna na kije da kun san ko talaka yau manomi an kana mishi inda abin da ya kaci an kama matsala babban matsala kuma kira da gwamnati shine ya kamata shi matakai a gyara wannan abu A ƙasar Nijar ruwan sama kamar a bakin ƙwarya da aka yi a watan Ogis na shekarar 2021 ya jawo barna da dama a duk faɗin ƙasar, in ji Lawan Magaje, ministan ayyukan jin jinƙai da kula da bala'i na Nijar ga yadda al'amarin yake da ministan ya bayyana a lokacin wani taron manema labarai a yau da safe abokiyar aikinmu evelyn da zume ta halarci wurin sha shida da wannan wata bangaren gwamnati da masu dawa mu mun samu magidanta dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas ruwa ritsa su sun kumshi mutum dubu goma tara da bakwai da ɗari biyar da saba'in da uku ɗakuna da suka zube dubu shida da ɗari takwas da ashirin da bakwai mutum hamsin da bakwai Allah ya macikawa ƙananan dabobi dubu da ɗari biyu da goma sha ɗaya manyan dabobi ɗari da hamsin da biyar masallaci ashirin da uku rumbu ɗari da ashirin rijiya sattin eka 2,918 na abincin bana da ake jira matsayin 139 wannan shine raskonar da muka samu na shekarar bana jihar doso musamman magarin babbai falmai da duci sun samu ruwan sama akai-akai wannan yanayin zai haifar da sakamako akan amfanin gona a cewar muhammad salisu daraktan aikin gona na jihar doso na na hadiza Hassan ta yi hira da shi. Ana iya jiran sakamako abin da yake iya yin illa ga kayan gona, musamman ƙasar da ba ta da ƙarfi, inda a yankin dalar baso ruwan saman da ake yi akai-akai bai baiwa shuka damar girma, saboda ƙasa ba ta da sinadarai wanda suke sa shuka ta girma. Sannan akwai yiwuwar a samu cututtuka na magungunan da ake sakawa shuka, wanda saboda ruwan saman da ake yi akai-akai da da zarar mutum bai ɗauki matakan gyara iri ba na saka masu magunguna kashe kwari ana iya samun wannan cutar da take haddaba shuka sannan mun yi la'akari shuka hatsi da dawa a wasu wurare sun dunkule saboda ƙasar bata da sinadarai a mafi akasarin yankin shuka ba ta yi kyau ba ta dunkule Bayan wuya sai daɗi manoma garin Tanut sun samu ci gaba bayan ruwan sama da aka samu na 'yan kwanakin nan. A sani cewa damanar ta jinkirta ne da farkon a yankin kamar yadda Lawali Bukari daraktan da ke kula da noma a Tanut ya faɗa lokacin da ya hira da Zainabu Amadu. da mana bana ta dan fara da lati ko da yake ma dai mu a wurin latin wannan da aka samu lalle bai da wata matsala kwarai kwarai matsalar da dai ta hidamu mu eh, ita ce da kamar sabkan ruwan da yake wani wuri alka samu wani wuri ba ka samu ba kenan dai a ƙarshen wannan watan sai zamanto muna da kama kimanin gari 527 wanda suka samu yin shibka kenan zaman to akwai goma da su ba ƙarshen wannan wata na juli da ya wuce muna da gari kama gari hamsin da bakwai wanda yake daga nan cikin kwamitin tanita ne zuwa kwamitin gangara su samu shibuka mai kyau ba to amma hada haka na muna tama dai da yake Allah sanya cikin wannan watan na ana samun ruwa alhamdulillah isassu kuma sai wannan ciye ciye dai a yanzu dai alhamdulillah babu wani ciye ciye dai ga wanda aka yi ga sama samu kwake koken cewa ko ta fara ko wani kwari mai banna a cikin gonakai dai A ranar 16 ga watan Ogis da ta gabata, Nijar ta kaddamar da aikinta mafi girma a harakar haɗe-haɗar kuɗaɗe a kasuwar kuɗaɗe na Imowa na miliyar 150 na sefa. Ƙarin haske akan wannan aikin tare da masanin tattalin arziki Adamu Lushe Ibrahim lokacin da ya hira da Farid Brema. goma ga cin bashi na bada damar samun kuɗin baya ga bashin bankuna da aka sani. Ƙasashe na amfani da bashi domin tattara kuɗaɗen da za su ba su damar aiwatar da siyasar ci gaba da ta tattalin arziki tare da farashi tsayayye musamman ma domin kawo sauƙi ga farfadowar tattalin arziki na yanzu. Ƙarfin ɗaukar bashi na wata ƙasa ba a takaita shi ba. Misali ga ƙasashen Imowa cin bashi ba zai wuce kashi saba'in cikin ɗari ba na arzikin ƙasa ko da akwai annoba akwai sharuɗan haɗin kai da aka dakatar domin ba da ƙarin sarari ga gwamnatoci a yankin shiya nijar tana aro musamman kan kasuwannin ba da kwangila da aka keɓe musamman ma domin zuba kuɗi ga ƙasashen imowa nijar da sauran ƙasashe nema ta hanyoyin da suka dace bullo da kwangiloli na ba da kuɗi daga masu ruwa da tsaki musamman ma domin buƙatar su ko ta wasu ou pour da ciyar. Yaya za a bunƙasar da sana'ar hannu da inganta yanayin rayuwar masu sana'ar hannu a jihar Doso shine burin makasudin ƙidayar wa'annan masu sana'ar hannu wa'anda za a bi bayansa da bincike sai mu saurari maktar ibrahim daraktan ƙididdigar na jihar doso lokacin da ya hira da barham manufar wanga fitan da mun kai don mu kilga wa'anda suke yin aikin hannu ne kamar su makera masu gyaran wuta da mekaniki da kuma wanda suke yin aski da ɗumki sama duk wa'anda suke yin aikin hannu ne wanga ilgon da mun kai za mu sa musu ido ido ne mu gani yadda suke yin aikinsu dan akwai wata walawalar da za a yi ko an su za su so su sa musu ido su gani yadda suke tafiyar da aikinsu dan haka duk wanda yake yin aikin hannu zai iya sa sunan shi muna so ne mu kawo ci gaba a cikin aikin hannu a nan jihar doso nan zuwa gaba kuma za mu yi su a cikin sauran jihohi An fara gasar cin kofin badminton ta Afirka a ranar 17 ga watan Ogis a kasar Benin. Kasar Nijar za ta fitar da 'yan wasa dukkan rukunonin uku na wasan gasar wanda zai kammala a ranar 1 ga watan Septamba. Karin bayani ta bakin shugaban kungiyar badminton na kasar Nijar Abdullahi Hassan Isufu lokacin da ya yi hira da Muktar Hamadu. Mun zo wasa, wasa na wannan da ake ce ma badminton. Delegation kinmu dai tana kumshe da 'yan wasa. Mun zo nan don saboda mun yi wasa mu yi abin da ake ce ma competition. Akwai competition kuma akwai horo wadda za a bada wanda 'yan yaranmu za su shiga cikin wannan albarka horo nan kuma karfin gwiwa bisa kan wannan wasa. Yaranmu dai suna nan suna cika da ba da kokari don ganin kokarin cewa su kwato wani abu lalle matsalar da muka fuskanta shine matsala na tallafi da abba mu samu ba ba mu samu kuma tallafi ga wannan kungiyar na wadda ake ma kwasni wadda take kula da kungiyoyi masu wasannin motsa jiki yanzu kuma sai rahoton namu na musamman ruwan sama mai ƙarfi ambaliyar kogi ambaliyar abubuwan da ba sa sauƙaƙa rayuwar yau da kullum ba ta jama'a duk wa'annan abubuwan da ake kira canjin yanayi su ma suna tasiri ga ayyukan ma'aikatan agaji a ƙasar Nijar. Akwai ƙalubalai da yawa wajen gina mafaka ga mutanen da suka rasa muhallinsu. Ben Oduwa jami'in OEM Nijar Ba a dibar fuskar matsayin sai dai fuskar raunin. Matsayin ta fi karkata ne bisa ga kasancewar yanayi daban-daban na mutanen da ke cikin bukata. Ana iya samun 'yan gudun hijira, mutanen da suka baro mazamninsu da kuma abin da ya kamanci haka. Akwai kalar matsugunai uku a cikin wani yanayi ne kuke yanke shawarar girka waɗannan matsugunai. Matsugunan gaggawa na kan yanayin bukatar gaggawar kawo ɗaukin tsirar da rayuwa ne muna da wani girkin matsuguni wanda shi na wucin gadi ne shi kuma ya dangantu da duk lokacin da ya zamanto ana fuskantar wani yanayi da ya soma kyautata mutane ba za su tsaya ba kan wani girkin zaman dan lokaci mukan ba su wasu abubuwa masu dan kara musu kyautatawar rayuwa kuma a cikin mahalin ci gaba akwai lokacin da muka bar sashen kai ɗaukin agaji muna kwashe fiye da wata shida shekara ɗaya to a lokacin wata kalar girki girkin matsuguni ce muke yi shine matsuguni mai ɗorewa. Menene tasirin canji yanayi bisa ga ayyukan ayyukanku? Ma'udin kansa na wagga ranar ƙasa da ƙasa ga batun kai ɗaukin agaji shine hakikancin sakamakon yanayin da aka fuskanta tasirin da canjin yanayi ya afka bisa ga sashen. Ba za a yi maganan sashen ba kaɗai. Kuna gani nan da can cikin duniya musamman a ƙasar Nijar yau muna tsumbul cikin kakar damana kuma ambaliyar ruwa ke ta hararen mu kenan sakamakon sakamakon tasirin na da yawa a jimilce an muka ɗau ƙasar nijar akwai matsalar malalar gurgusar hamada akwai ambaliyar ruwa akwai kai da kawowar al'ummomi gurgusar hamada na bamu matsaloli ta fuskar girkin matsuguni da rashin kayan aiki mun taɓa samu a cikin wasu ƙasashe bisa wani mahalin amfani da itace misali shi ko a nan akwai wuya yau a ci gaba da amfani da itacen don za a ƙara salwanta muhalli idan na ɗau maganar shawagin al'ummomi fasalin tsarin kwatsam a shekarar bara ya tana da hasashen samun mutum dubu ɗari biyu da za su fuskantar ambaliyar ruwa sai ga ya a bara mun kai har mutum dubu ɗari shida a bana muna hasashen mutum dubu ɗari biyar da tamanin ana iya lura da shekara na bin shekara karuwa suke gashi kuma bama da isasshen hali na kai ɗauki hakan ko na da tasirin sakamako marar adadi. Iyakacin labarin namu na yau kenan, ana muke ce mu kuma assalam. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.